يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyu ga watan ɗaya shekara ta da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyu rahma siratun wadurus durusun wa ibar na malaminmu muhammad sani umar za mu tashi a shafi na 335 inda malam ya rubutu da babban baki ya ce gazwatu tabuka yakin tabuka zamanul gazwati wa sababuha bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo yakin bayanin lokacin da aka yi yakin da abin da ya jawo yin yakin tabuka madinatun ma'rufa sunan tabuka malam yace wani birni ne gari ne sananne ta fi shimalai mamlakatul arabiyyar Sa'udiyya. wanda wannan gari na tabuka yana wato arewacin masarautar arabiya ta wato saudiya ma'ana masarautar larabawan garin saudiya wasu miyatil gazuwa bismiha an kira wannan yaƙi da sunan wannan garin tabuka wa fi shahri rajab kuma an yi wannan yaƙi na tabuka a wato watan rajab عام تسعة من الهجرة النبوية الشيكرة تترى لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما سببها أما دليل فاغور ونياكي كما سوم ونياكي فقد قال الله تعالى ألا دكان سمد أو كياتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك بعد gaskiya ku innamal mushrikuna najas arna masu hada Allah da wani cikin bauta kazanta ne fala yaqrabu al-masjid harama kada su ƙara kusantar masallaci mai alfarma na ba da amihim haza bayan wannan shekarar doka daga Allah za a tsarkake ɗakin Allah daga zuwan arne cikinsa wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci sakamakon yankewar kasuwancin da kuke idan an zo wannan dandazon masu zuwa aikin hajji arna da musulmi fa fasaufa yughnikumullahu min fadli da sannu Allah zai wadata ku daga falalarsa dama arzikin nasa ne kuma shi ke azurtawa in sha'a amma fa ba dole in ya so sai ya so ya nufa zai azurta ku inna Allah alimun haƙiƙa Allah cikakken masani ne da duk abin da ke faruwa hakimun wanda kuma ya san inda ya dace ya aza abu ne mai hikima ne قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إمام ابن كثير الله يجب أنس رحمه يتي عند تفسير هذه الآية الكريمة a lokacin da yake tafsirin wannan aya mai girma qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sahabin annabi abdullahi ɗan abbas Allah ya yarda su shi da babansa yace wa mujahid banda shi ma mujahid ya ce wa ikrima da ikrima wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa qatada da ƙatada wa dhahhak da dhahhak ma'ana gaggagaggan malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai duka sun yi bayani wa ghairuhum da wasunsu rahimahumullahu ta'ala Allah ya ji kansu da rahama إنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره يا يندى ألا مدوكك يهنا كويي أمرني da a hana arna kusantar masallacinsa mai alfarma na ka'aba fil hajji a lokacin gudanar da ibadar hajji wa gairihi da wani lokacin gudanar da ibadar hajji gaba ɗaya dai ka tokam aka ce kada wani arna ya sake zuwa masallacin ka'aba masallacin ka'aba na masu ban Allah ne tsantsa qalat quraishun sai quraishawa suka ce la yanqati anna anna al mutajir to in ku haka ne masu wato kasuwanci za su yanke mana domin a wannan lokacin aikin hajji muke baje kolan abin da za mu siyar mu samu abin da za mu ɗau lokaci muna ci sannan ne lokacin kakar cinikinmu wanda suka zo aikin hajji sun baro garin su 'dan abin da suke da shi ya ƙare za su buƙaci namu a a wani lokaci ma sun taho da nasu don su sayi namu su tafi da shi mu sayi nasu to kasuwanci zai yanke kina wal aswaqu kasuwanni ma za su zama daɗin ba kasuwanci saboda makarfin 'yan kasuwan arnan nan da za su zo su kasuwanci a ciki ba su a ciki ayyaman hajji a kwanakin da ake gudanar da ibadar hajji wala ya zahabanna makunna nusibu minha kuma abin da muka saba samu a irin wannan lokaci na aikin hajji da wani hajji na kasuwancin da ake yi to fa zai tafi za mu rasa shi fa'awwadahum Allah an zalika bil amri bi qitali ahli al-kitab sai Allah madaukaki ya musanya musu wannan abin da suke ga sun rasa da yaƙar ma'abota littafi hatta yuslimu hasu musulunta au yu'tul jizyata an yadin ko kuma su bayar da harajin da za a ɗora musu da kansu da hannayensu su miƙa wahum saghirun suna matsakanta ababen tun tunda ba su ba Allah ba to sa ba da abin da suke da shi ga bayin Allah kama na fata makka kamar yadda buɗe garin makka kana fasilan ya zama wato wani abu mai rarrabewa bainal haqqi wal batili tsakanin wato anin gaskiya da ƙarya dakhala an-nasu ba'dahu fi dinillahi afwaja bayan buɗe garin makka mutane sun rika shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya walam yabqa ba'daha majalul lidhanni ya zama bayan buɗe garin makka babu wani fage na yin zato والريبة دكوكنت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند الأرض جمد منزنش النبي محمد إلى دامتش الله ثبت أغريشي أو جل رباوة إلا أن هناك قوة تعرضت للمسلمين سيدي أكوي وني أرفي كو وسما سكرفي da suka bijirarwa al'ummar musulmi min gairi musawwid ba tare da abin da ya dace su farma musulmi saboda shi ba wahiyar daulatul ruman ita ce wato daular rumawa akbaru kuwatul askariya fi zalika zaman mafi karfin wato daula da take da wato dakawu da sojoji na wato yaƙi yadda yanzu ake cewa sufafawa to ita ce mafi karfin sufafawa a wannan lokaci وذلك بقتلهم سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم aika aikar da suka yi da bata dace su yi ga musulmi ba kuwa shine wato ainihin kashe jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi dan aikensa al-Harith bin Umair al-Azdi shine mai suna Had dan Umair al-Azdi radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yarda da shi ala yadi sharhabin bin amr al ta hannun sharhabin dan amr al-ghassani aka bi aka kashe shi wa huwa yahmilu risalatan ila maliki busra shi sahabin annabi haris, dan umair al-azdi a lokacin yana ɗauke da wasiƙar manzo zuwa ga sarkin busra Kuma كانت sariyatu mota. sannan sai aka samu kuma wani kai farmaki na wato ainihin dakaru da suka kai farmaki a mu'uta wa in kana almuslimuna lam yantasiru fiha ko da yake musulmi Allah ya jarabe su a wannan yaki na muta da suka je ba su yi nasara ba lakinnaha tarakat atharan kabiran fi nufusil arab amma hakan ya bar wata alama ƙaƙƙarfa mai girma a cikin zakatan wato anin larabawa wa atharan kabiran fi nafsi kuma ya bar wato alin wani tasiri wanda yake babba a zuciya shi kansa kaisar sarkin wato wannan gari na rumawa id khafa annaha satasiru alaihi qaba'il al-arab domin ya ci tsoron cewar hakan zai taso masa da wato alin kabilun larabawa siyo ta kansa allati tatmahu lil istiqlal anhu wanda suke san wato anin ta kai ga cimmawa samun yanci daga gare shi domin barazana ne idan aka riga aka wato anin gaba da gaba da shi aka kare makarfi to an samu sakewa da yancin ba a da fargabarsa wara'a zalika khataran yuhaddidu yaga kuma ce to ai ko wannan hadari ne da yake masa barazana wa annahu la budda min al-qada'i ala quwwati al-muslimin sai ke ga aishi ne ma ya zama ba makawa sai ya kakaf ya kawa tsaya wato anin karewa al'ummar musulmi karfi ya kawo da karfin su qabla an tasila ila mustawa la yumkinu alqada alaiha kafin wato su al'ummar musulmi su kai ga wani matsayi na karfin da ba za a iya wato cin musu ba falam tamdi sanatan ala ma'rifati mu'tah ba a kai ga wucewar shekara ba ba a cika shekara ba da yin wannan yaƙi na mota wanda musulmi ba su dace da yin nasara a ciki ba hatta aka da yi hayyu iljaisha sai ma ya zama yana shirin samar da wata runduna ina shirya runduna minar ruman wal arab daga wato su romawan da laraba almuwali na lahu waɗanda suke mara masa baya masu ƙaunarsa masu wato anin biye masa minal gasasina daga cikin kabilan gasasina wa gairihim da wasu su li ghazwil muslimina dan su haɗaka su yaƙi al'ummar musulmi inna hadha wa in kana yumathilu khataran wa harban ala muslimin wannan abu da ya shirya duk da ya kasance wato yana ba da wani hoto ko shiri wanda yake mai haɗari da yaƙi ga al'ummar musulmi wata hadidan lahum da wani wato an yi musu barazana lakinnahu fi haqiqatil amr amma in ka kalli abin bisa a haƙiƙaninsa a zahirinsa a keke da kekensa izzun wa nasrun min Allah azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin sai ka ga cewar wato daukaka ce nasara ce daga Allah mai girma da buwaya yake so ya bayar da wannan nasarar da daukakar ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma al'ummar musulmi إذ وصلوا في سنوات معدودات لا تساوي في حساب الأمم شيئا domin su wato ainihin al'ummar musulmi a cikin 'yan wasu shekaru ƙididdagaggu sun kai ga wato ainihin waɗanda ba a wani lissafin su a cikin al'ummu shai'an a matsayin wani abu ila makanatin wa ƙuwatin wa mahabatin da za a kallon su da wani matsayi ko ƙarfi ko wani kwarjini yahsubu hisabaha al-a'da al-ab'adun wanda wato ainihin makiya waɗanda suke na nesa minar rum daga cikin rumawa wa gairihim da wasu su ba sa ma lissafa su a cikin wata al'umma da wai za a riƙa tsoron barazanar ta to amma da ta kai da yanzu ruma suna tunanin ya gasi su kare wa musulmi karfi kada su yi karfin da ba za su tunkuɗu ba ko kuma ba za a iya ja da su ba to ashe nasara ce Allah ya bawa al'ummar musulmi da yanzu har ana jin su wasu abu ne bara a dau mataki a kansu dawa yake kawo su ma a gaba faqad aradu faqad ra'aw kayfa kanat aqibatu amrihim fi jihadihim al'ada fil jazirati min arab wa yahud danga yadda ƙarshen al'amarin su ya kasance a yakin su da makiyansu a cikin tsibirin larabawa wanda ya haɗar da larabawa da yahudawa fa azzahumullahu sai Allah ya wato daukaka ya karfafi wato al'ummar musulmi wa nasarahum ya taimake su wa qadhala a'da'ahum ya tozarta waɗanda suke makiyansu wa farraqa shamlahum ya wato tarwatsa dandazansu to tun daga shi a yakin da manzo sallallahu alaihi wa sallama da musulmi da su da sauran larabawa da suka hada da quraishawa da wasunsu Allah ya ba su ƙarfin da suka gama da su to wannan abin da roma suka gani suna tunanin ce to su ma barazana ne gare su kuma yadda Allah ya bai waɗancan nasara fa zai iya bai wa musulmi yadda Allah ya bai wa musulmi nasara akan waɗancan fa zai iya ba su nasara kuma akan su su ma roma to wannan yasa suke tunanin cewa ai ma kamata yayi kafin su su annabi su zo su far musu su bari su gama da su wasulu khabar idadati ar-rum isan labarin ko zuwan labarin shirye-shiryen rumawa wasu idada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan labarin shirin da suke ya zo ga manzo to shi ma manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya tsiri shiri na yadda zai yaƙe su ce in ku ba ku yaƙe ba mu bar mu yaƙe ku tawatarat al-akhbaru ila al-madina labarai sun fantsama sun yawaita a cikin garin madina a nista idadin rom game da shirin da romawa suke ligazwatin hasima don samar da wani yaƙin yankan shakku diddal musulmi na a kishiyanta su ga al'ummar musulmi su suna ga za su yaƙi da al'ummar musulmin da za su yanke musu shakkun cewar su ba abokan karawarsu ba haka arna yake da jin da kuri da cika baki wa qad kana li hadhihi akhbar waq'uha ash-shadid fi waɗannan labaruka da suka zo wa al'ummar musulmi na shirin da ruma suke na yaƙasu wannan labaruka sun kasance suna da irin nasu tasirin waƙowa a shadid wanda yake mai tsanani fi nufusul Musulmi a cikin zukatan musulmi ba da an ta'akkada lahum ma ya ƙumu bihin rum bayan sun samu tabbacin abin da romawa suke shirin yi musu suke tsaye a kan zasu wa man tabi'ahum da waɗanda suke biye da su masu mara musu baya ministi idarin kabirin na wani babban shiri da suke li harbil musulmi na dan yaƙar al'ummar musulmi a hada fi waqtin asibin alal musulmi kuma wani abin rashin daɗi wannan labari ya zo wa al'ummar musulmi a lokaci da yake mawuyanci waqtun asir lokaci wanda yake mai tsananin wuya fal waqtu sayfun wa harrun shadid lokaci ne na wato ainihin zafi gari ya ɗauɗi ne irin ana irin garjin ranar nan kaga idan ka fito wato irin ka yana baka kamar wani wato ainihin ruwa ne yake yawo a sama saboda rana ta rana in zafi ya zafi ka ji kamar kai a mai, to ana irin wannan lokacin wal makanu ba'id gashi kuma daga madina ka ce kana shirin zuwa tabuka guri ne mai nisan gaske wattariku asir hanyar kuma mai wahala ce shaƙo wacce take da tsananin wato wahalar bi ga wahalar hanyar bi ga nisan guri ga zafin gari wannan su fi shiddatin wa biƙin wa ƙahar su ma mutanen na wannan lokacin a wannan lokacin ana cikin tsananin kunci da fari ba ma yalwa abinci wastimaru qad nadijat wa qabat amma sai dai a daidai lokacin kuma kayan marmari sun nuna dama ai in zafi ya zafi nuna suke to kayan marmari sun nuna sun yi daɗin a tsaya a ci ko dai ka tsaya cin kayan marmari da morewa wannan a matsayin a samu sassaucin yanayin da aka ratso na fari yaƙi ya wuce ka ko kuma ka haƙura da wannan kayan marmarin ka tafi neman kayan marmarin lahira jarraba ce ta ubangiji wannan su ya wadduna al-maqam fi mithli ga ɗabi'ar mutane a irin wannan lokaci suna son wato su ga sun tabbata sun zauna wa hadhihi durub a irin wannan hali da ake ciki to za su so su zauna inda wannan kayan marmari suka yi a ɗan sami inuwar kamar marmarin a kuma ɗan ci abin da suka fita wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya alamu zalika kulla manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san wannan gaba ɗaya ya san yanayin da ake ciki domin shi ma ganau ne ba ba jiyau ba labari za a bashi ba shi ma cikin abin yake wa yudrikuhu ya riski haka ya gano walakinahu alaihi salatu wassalam sai dai manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata tabbata a gare shi ra'a ya hangi ya ga bima atahu Allah ta'ala min hikimatin. sakamakon abin da Allah ya ba shi maɗaukaki na hikima wa sadat da dace a cikin al'amura annahu law lam yubadir cewar idan har bai yi gaggawa ba bi gazuwar rom na ya fara yaƙar wato romawa qabla an yabzuhu kafin su su yaƙe shi la zahabat kullu tilka intisarat to da duk waɗancan cin nasara da manzo'i za su gushe za su kau za su tafi fi gazawatihi wa jihadihi alladhi bihi dalat aljaziratu wa qada'at a yaƙe-yaƙen da i da wato fafatawar da i wanda a cikin wannan yaƙe-yaƙen aka dace da danatil jaziratu wato tsibirin larabawa suka yi masa biyayya wa khada'at suka miƙa wuya gare shi to wannan miƙa wuyan da duk larabawa suka yi da sallamawar da suka yi ai nasara ce ga musulunci da musulmi nasara ce ga manzo to idan ya bari har sai rumawa sun zo sun far masa a inda yake wannan duk nasarorin da aka yi za ta a shida ma dan ba da roma ya karya ba ba da roma ya kara ba da da su ne a ma da ma ba a kawo garin mu ba to amma in ya riga ya tunkare su wanda kake ganin ka raina za ka lankwame aka ce shi ne ya taho gidanka to za ka ce lalle wani abin nasa ya ƙasa walla yakan sa ma jin tsoro da ce to wannan fa ba abin a ce masa in haike masa ba to wannan ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam duk da halin da ake ciki yace zuwa aje a yaƙi rum ya kama wannan za ka san cewar sahabbai ba ƙaramar wahala suka ci wannan fitar lokacin da ake magana nan ba fa babu shararriya hanya wata hanyar tsakanin dutse da dutse yake wani gurin kana tafiya tsaya tana sakale ka sai ka tsaya ka cire ka ci gaba haka fa ake tafiya kuma an ce da zafin rana zafin rana kuma ta gurin da yake sahara ba irin zafin rana garin da yake da bishiyoyi ba ne sau da haka ga kuma zafin gari abinci bai kai ba ko kaga zafi bisa zafi to in ba wanda imani ya karfi a zuciyarsa ba to tunkara irin wannan ayi tafiya ma ba za a yi tafiya ta za mu ji kuma me ya faru a tafiya ba fa azama alaihi salatu wassalam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi aniya alal khuruji na fita liqitalin rumi dan yaƙar Rumawa, wa in ha i'tida da i'ti da atiqin i'ti da'atihim da kuma wato kawo ƙarshen ta'addancinsu wata haddiyatihim da kuma wato barazanarsu da suke yi wa al'ummar musulmi wa kana min adatihi sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin al'adar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya kubira bi wajhatihi inda al-ghazwi baya ba da labarin inda zai fuskanta a yaƙi ina daga cikin dabarar yaƙi ta manzo idan yaƙin da za a shi yadda wano za a sai rika tambaya ina za a ba a je gano ya gano take da wano hannun riga sau da haka in muna fukar suka nausa ce to yan gano mun jira tambayar hanyar garin to sun yi a banza sai an ta tafiya sai da an kawai an nausa an yi da wano lokacin da kuma za su kai labari babu shi magana ta ko da yan wani su gansu to haka manzo yake ina daga cikin dabarar yaki to a ce duk baka karanta wannan baka ce za ka tunkari yaki wannan dabarar duk baka da su ta magana ka ce kawai a zo a fita da haka ake fita haka ba haka ba sai ka yi ilimin waɗannan abubuwa wa inna ma yuwarri a'a haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bagarawa ne sai bagarar da sai kun zaci can za a yi sai a nan wa amma fi hadhihi al-ghazwa amma a wannan yaƙin na tabuka faqad jalla lin-nasi amraha fure falo inda bahaushe ya fito ya gaya wa kowa inda za ya kai wannan yakin fa tabuka za mu confirm kada ma wani ya kokonta eh tabuka zan lebo da shokka saboda tsananin tazarar da ke akwai in an ce ma ka je ka kai gulma kai ma baka fara ka je kai munafurcin za a je ka ba je kan ka je karshen ta a hanya ka mutu so da haka to an san malam ba ta a tsaya ana wani bagarawa ana wani koyewa ana dungu duk bai taso ba tabo ka za mu a jiya kai gulma wa shiddatu zaman ga kananin lokacin da ake ciki kara yawan nasu ya kai inda ya kai liyata ahaban nasu manzo ya faɗi haka don mutane su shiri lizalika don wannan fita da za a yi uhubatahu irin shirin da ya dace da irin wannan fitar kakai lakwalakon shiri fa amarahum bil jihad ya umarce su da su je su shiryo A shiri wa akbarahum annahu yuridu roma ya gaya musu ya ba su labarin cewa romawa muke so mu yaƙa wa habba ahlal gina ya kuma kwaɗaitar da masu wadata alal bazli ya zaburar da su akan su ba da abin da suke da shi na dukiya wan nafaqati fi sabilillah su ciyar da abin da Allah ya ba su don Allah ta'ala maɗaukaki. taimaki hanyar Allah fata saba ƙunan fa suka rika yar dige bil infaqi bima yastati'un wajen ciyar da abin da suke da ikon ciyarwa kana awwaluhum abubakar farkon wanda ya je ya fara kawo gidauniyarsa shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi ja'a bi malihi kulli gaba ɗaya taska kudin sa dauko zo aje manzo ya ce ga ta gudun mu duka bai ba komai ba manzo ya ce ya Abubakar na kabari shi na ban masa Allah da manzo shi an gaishe ka ka san ba kowa ke irin wasa yanzu bahaushe haushe ya kyauta shiga daka a kuka ke ka bayar kuma ka dawo ka sa ka yi hannu a sai su da Allah yau baiwa ja bi malihi kullihi ya zo da dukiyarsa baki ɗaya wa kana arba'atu alafi dirham dirhami dubu hudu ne shi mallaka yace ga su ya bawa Allah wa a umar radiyallahu ta'ala anhu bi nisfi malihi shi kuma umar ya raba dukiyarsa biyu ɗauko rabi ce gashi shi ma kawo Allah amma Usman bin Affan amma Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi faqad anfaqa ala hadha al-jaysh kathiran ya ci yadda dukiya mai dimbin yawa akan wannan runduna balaga 900 ba'ir raƙumi kawai sai da ya bayar da 900 wa mi'ata farasin doki sai da ya bada guda ɗari ka ɗari ga ɗari dubu ta tashi wa malan kasira ne kuma ɗauko ɗimbin dukiya ya kawo hatta ƙala anhu rasulullahi sallallahu alaihi sallam. har sai da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ma barra usmana ma amila ba'da yau daga yau duk abin da usman ya ba zai cutar da shi a addinin Allah duk abin da zai je je an riga an gafarta musu daga ba wani abu da zai cutar da shi to wannan kuma za ka zaga ka kwari kanka ka kwari kanka su tasu ta yi kyau na ba a san ƙarshen ka kuma kai ƙarfin halin zagin wani sannan yanzu gashi ana maganar irin abin da ya bayar da irin abin da umar ya bayar da irin abin da abubakar ya bayar in ka kalli irin abin da wato ainihin usman ya bayar sai ka ce ya fi na abubakar to amma shi abin da ya mallaka ki na ya ɗauko zo ya ci kaga in yana sama da hakan ba bayarwar zai duka to ana ake gane dan gaba gaba wanda ya sha kan kowa shi din ne dai an gane ko eh Allah kai mana baiwa ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa ardahu ya yarda ya yarda da shi ga wa anfaqa kullu kullun ala qadari taqati kowannen su ya ciyar da abin da yake da shi gwargwadon ikonsa hatta inna minhum man anfaqa muddan har akwai wanda ya je ya ciko cikin tafinsa biyu ice ya mazan Allah ga gudun mata wani kuma ya je ciko tafin hannu ɗaya dama shi yake da shi ya mazan Allah ga ta gudun mata abin da ya samu ka to kaga ana magana a ka ɗauki ba magana ba ce ta sai masu ƙarfi kakka na abin za ka ba kai a nan taka rahama take naka dacin a nan yake suka ce to ga an samu irin salaji irin wani sun bada miliyan su wani ya bada miliyan kaza ni biyan ka naira ɗari mai akai ka je ka kai su waɗanda ka ɗauki ɗarin ka ba su da suka san waye kai sun san ya ɗari take a gurin ka ko saboda sun san wannan ɗarin daidai da irin waccan miliyan ɗin da ake barwa ce kai a gurin ka don kace ce miliyan ɗin ka kai to kuma za ka daraja da kima da wanda kai haka wa sharakatin nisa ba a mata a baya ba da haka ko da muke cewa ranar gudun mawace mata da suke jin ma gida ki turo da taki ki za mu karba ki samu takin rahama ke wa sharakatin nisa mata ma suka yi tarayya fa tasaddaqna suka yi sadaqa bi huliyihinna da kayan adansu fi sabilillahi ta'ala dan Allah madaukaki wannan ta ce ta sarka ta ce ga ta nan wani ta cire zobe ta ce gashi nan wani ta cire auro ta ce gashi nan haka suka raba a wasu waja'a unasu laysa ladaihim ma yahmiluna anfusahum alayhi wasu jama'a suka zo ba su da abin da za su dauki kansu a kansa na dabba don zuwa yaki ba doki ba raƙumi ba hanyar samun su sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta ce nan Allah ga mun zo a saba mana doki ko raƙumin da zamu hau falam yajid lahum shay'an ya wa ka'il lissafa ikai ya kawo za a samu ku karin wanda wannan za su hausu tafi kenan nan babu ba a samu ba fa'adu ya buku na sai suka dawo sai kuka sai kuka ba su samu zuwa yaki ba ba dokin da za su hau ba raƙumin da za su hau hazanan saboda tsaba ɓacin rai da bakin ciki za a tafi yaƙi ba su wa humul bakka'una saba'a, su ne waɗanda aka cewa masu kukan nan guda bakwai alladhina qala Allah ta'ala anhu waɗanda Allah maɗaukaki ya wato shigar da bayanin su cikin littafinsa har Allah ya tashi kiyama su ana karantawa wa ala wala ala alladhina idza ma atawka kuma babu wani laifi akan waɗanda idan sun zo ka dan ka dora su akan abun hawan da za su je yaƙi ƙulta la ajidu ma ahmilukum alai sai ka ce da su ai ban da abin da zan dora ku akan ban samu ba wallau sai su juya wa a'inuhum tafidu min ad-dam idanuwansu na ta kwararar da hawaye hazanan Allah ya ji ma fiku dan jin ba daɗin ba samu abin da za su ciyar tafiya ba to kajin da ake kuka mai amfani mai ma'ana eh, ka zo ka yi zo ka kukan faduwar zaɓe ba kuma ka ci ma ba haramun za ka ci haka yake faruwa so ta jimami ya haɗa hannu da kai ya faɗi zaɓe kuma an bar shi zaɓen ya je ciwo abin da zai zo ya dame shi tsakanin da jama'a ta Allah ya isa saboda haka ka zo ka kuka akan me za ka yi na taimakon addinin Allah ka ka gagara yi ka koma ɗaki ka kuka shi riga shi wala ya kaza wala kaza Allah ka bani nema amma imam ibn ishaq imam ibn ishaq ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa ingantacce anna ba. anna ulaba ibn zaid cewar haƙiƙa ulaba dan zaid radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qama min al-layli ya tashi cikin dare fa salla ya salla wa baka yayi kuka wa qala yace Allahumma ina roƙonka Allah innaka amarta bil jihad kai ne kai umarni da miyaki wa ragabta fihi ka kwaɗaitar da mu da ladan da ke cikinsa da sakayya da za ka yi wanda ya yi shi sun malamta da al'indi ma a taƙawa bihi sannan sai gashi ne baka bani abin da zan ƙarfafa da shi ba ma'a rasulika sallallahu alaihi wasallam agaji manzanka da shi mu fita yaƙi nan tare da shi walamta da alfiye da rasulika ma ya ne alai kuma baka danka wa manzanka a hannunsa abin da zai ɗauke ni da shi in je gurin yaƙin nan ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha madadin wannan duk wani abu da musulmi ya min na cutarwa na yi sadakar wannan tun da ba da abin da zan bayar a tafi yaƙin nan ba zan samu dama a ɗauke ni abin hawan da za a ji yaƙin nan ba to duk musulmin da ya min ba daɗi ya cutar da ni to na yafe masa na yi wannan sadaka ba dai za a yi sadaka ba ne wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin wannan cutarwar kuɗi ce au jasadin ko ko jikina ita ba au irdin ko ko mutunci na ya taɓa kai ko dai mai imin musulmin da ya to na yi sadakar wannan abin da ya mun. da za a fitar min da haƙƙinsa a ranar alkiyama na yafi thumma asbaha ma'an nas sannan ya waye gari ya fito tare da sauran jama'a fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shelanta yace aina almutasaddiqu hadhihi al-laila waye wanda ya sadakan nan cikin dare falam yaqul ahad falam yaqum ahad ba wanda ya tashi ice ga nan tun maƙala sannan ya sake cewa ainihin mutasaddiq waye ya sadaka ne cikin daren nan falam yuqim bai tashi ba fa qama ilaihi fa akhbara sai wato ya tashi shi wannan sahabi ulaba dan zaid ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama labari ita to ban san ko ne ba na san dai nayi sallah nayi kuka na ce duk abin da wani musulmi ya min na ya taɓa mutunci na ko gangar jikina? ko dukiyata tun daban da abin da zan yi sadaka da shi a tafiya yakin na yi sadaka da wannan abin da aka yi faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amince Allah sabbata gare shi yace da shi abshir albashirinka fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse maka da wanda raina yake hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala an rubuta wannan sadakar da kai cikin sadakoki da zakka zakkar da aka yi aka karɓa wa bai an karɓi zakka a shara zakkar yafiya ko in baka sani baka sani kuma ko yanzu kai zakkar yafiya Allah ya karɓa za ka ga abin da za ka ji amma ka ji musulmi da ɗan uwansa musulmi da ce ai ba zan taɓa yafe sa. ko ka ga tarbiyya ba iri ɗaya ba ce dole sai mun sauya magabata na ƙwarai ina da ake faɗa magabata na ƙwarai magabata na ƙwarai kada ya zama hira da baki me suka yi ne zami kuma kana ya fi shi ma shi da shi kenan sakat ba daɗin da yake ji kasa sakat ɗin da ibi sai da na ci kuma sai yan uwantaka ku ta fiye da da to wannan shine abin da ya faru da waɗannan sahabbai masiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila tabuka za mu tashi in allah ya kai mu sati mai zuwa على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke cewa akwai wata niyya ne da wanda yake yin ƙasar zai yi kamar idan zai sallar a zahar sai mata niyyata ta kasar idan zai yi la'asar sai mata niyyata ta kasar yi wannan kudirin da yake cikin zuciyarka na cewar ka ɗaukar wa kanka wannan rangwame da sauƙi da aka yi maka shine niyyar kasar idan a azahar ka ji a ranka cewar fuskanta alƙibla nan da kai raka'a biyu za ka yi a sallar nan ta azahar to wannan kudurin da kai a rai na cewar raka abin za ka yi shi ne niyyar ka ta cewar ƙasar kake so kai in kuma ba ita kake so kai ba a ranka kare ce kai raka a hudunka za ka ba sai ka yi wancan rangwamen da sauƙin da aka yi maka ba to wannan kudurin shi ke na cewar ka aje wancan rangwamen da sauƙin ka ɗauko kanka ka cika babu ko shakka duk sallar da za ka yi ta azahar ko ta la'asar a sallah ta matafi sai ƙudurin nan ya zirga ya sannan yake tabbatar da cewar eh ƙasar da ka ka iya yin ƙasar ka ka iya ba ƙasar ka ya kai ta tunu ba ƙasar za ka wada aikin ka na cewar yanzu huɗa ka ga kayi ba biyu ba in kuma ga kayi biyu to kenan tun ƙudurin ka ka nuna cewar biyu kake so ka yi kuma kai biyu wannan shine abin da ke ku yace kuma wanda yake matafi zai iya yin nakula ya da aka samu manzo sallallahu alaihi wasallam a tafiya in yana halin tafiya a nafil fili in banda raka'atar fajiri da kuma wutiri baya wata nafila a to kada aka rage maka sallar farilla ma kun ka karo kuma nafila ai saukin da aka maka ya tafi ana ko so da haka to iya waɗannan bin da su manzo yake yi a tafiya da raka'atar fajr da kuma watiri sai ma an kai baka laifi ba kayi sunna to wannan kuma yake cewa kamar yadda muke cikin wannan yanayi na tashin hankali za ka ga shugabanninmu ba sa komai tumalan wannan me yake nunawa kenan anya kuwa ya kamata a rinka yi musu biyayya kan gane ku wani shida abin da shi yake nunawa a fahimtar tunda su ba a samu abin da ya kamata a samu daga wajensu na haƙoƙi ba to su ma su rasa abin da za su samu daga wajen mabiya na haƙoƙi halayyar mu sai da muke ciki yanzu sai a ce wai check-check cek ambalance ko haka ake cewa ko wai idan wani abu ya faru ta wancan bangaren aka yi bayaninsa na ba daidai ba sai ce kuma zo nun ma a sake dan caccaka a duba a gani su ma ko da akwai abin da suka ba daidai ba a faɗo Shi ne abin an tafi an yi adalci baya nuna cewa dan wane ba daidai ba sai an samu ba daidai ba a gurin wani ko baya nuna dan ba a faɗo ba daidai wane ba za a faɗi naka ba an fahimta ko wani wani tunani ne irin namu na yi littafi macen kwarai amma wata da ɗaukar ta sai kuma yi namijin kwarai to kenan ba namijin kwarai ba za ki karanta ba ba ruwanki da nagartar da aka faɗa ta mace an gane ko haka muke yanzu ko ba haka addinin mai kwaro a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam mun karanta da ku yakin hunayen da aka yi manzo ya raban ganima ya raba da mutanen madina ya raba da su wani abin ya musu ba daɗi har suka nuna ya tattara su kuma ya musu hudubar da suka zo suna kuka suka zubar da duk wani abin da ke ransu to wannan abin da ya faru da su a cikin irin bayanan da manzo ya gaya musu ya ce ba yanzu ne za ku ga san kai ba in kuna tunanin san ni a matsina na manzo Allah ya tsarkake ni daga wannan amma san kai ba yanzu ne lokacinsa ba idan Allah ya raya ku yi muku tsawon kwana za ku ga saɓani za ku ga abubuwan mamaki saboda haka ku yi haƙuri in ku riske irin wannan lokaci ku ba da haƙƙin da ke kanku na jagororinku Allah zai fita muku da nan har ma da yake bayanin irin abubuwan da za su faru na fitintunu da jarraba ta shugabanni har za su rika dukan waɗanda suke shugabanta kamar da yake faruwa a ihu ruwa-ruwa ka tafi ka gudu kamar kayan sayarwa a can maka a sama duka da kebur a cire ma kunne irin da ya faru da wani bawan Allah lokacin ruwa ruwa ya ruga a kuce kuma ba ɗin ya bai shi cin labar kebur kawai sai kunnan ya fice duk da haka bai tsaya ya ɗauki kunnan ba cikin gidan da ya nufa kan ya faɗa haka aka tsoron wannan to annabi yake cewa za ku ga irin wannan da su Allah ya taimake su ba su kawo ga wannan lokacin mu maka zaro wannan to a wannan abin ake cewa da su za ku ga irin waɗannan abubuwan sai ku zai fa yake cewa manzon Allah to ya irin wannan abin in yadda cikin mutum ya yaya ya ce ka ba da haƙƙin da ke kanka ko da za a juya gadon bayan a zale ka kai dai ka kasa ba da abin da yake kanka na haƙƙi saboda idan ka ce za ka rama abin da wanda ya cutar da kai cutar da kai to goma da ashirin za ka shi bai baka haƙƙinka a nan ba kuma ka karasar da nasa da za a kama ka da shi a lahira ka ganin ba daɗi can ba da ka kai asara ke amma in kai haƙurin abin da ya maka za a bi ma haƙƙinka kuma wahalar da ya maka iyakarta a nan duniya a lahira za ka samu fita ka kai ka ciri ba ke nan ka su da ka to haƙuri ya kamace mu da in mun gona abu na ba daidai ba da gona suke shugabantar mu mu da abin da muka sani na haƙƙinsu da yake kanmu da bai zama sun saba da dokar Allah ban ba baya wannan ita ce koyarwa addinin musulunci ita ce abin da shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai kuma in muka tafi akan wannan tsari shine in muka roƙi Allah ya sauya mana daga nan ba daɗin da muke gani zai sauya mana amma in kai ma mai laifi ne shi ma mai laifi ne kai addu'a ya addu'a to za a karɓa duk tare masu laifi ne magana ce ta gallaza masa ya za maka haka za ta yi Allah ya kiyaye wannan ke cewa mutumin da ya sauka gari a yana bako sai ya buƙaci yin sallah shin zai iya bin liman eh, idan ya bi liman abin da yake sunna sai dai ya cika idan limamin nan sallah a zahar ce raka a hudunsa to sai dai kai hudu ko da ku biyu ka zo katara ya yi biyu baka nan ya yi ka zo katar da biyun ƙarshe sai kayo biyun da i baka nan saboda manzo ce inna ma du'ila imam liyu an sanya liman ne don ai koyi da shi hudu ya hudu za ka ita to idan ka zo ka bi su sai ya jawo ka alaulansa ta warware kai matafi ne to yaya idan da kai aka fara kai ka san yadda sallar mazauni take kuɗi yake ko sau da haka da kake a leman za ka hudu cif saboda masu bayan ka ba san kai matafi ba kana zauna a raka bita za su hannun layi ko to jiya za ka ce kai ai ne matafi ne ko sai ka cika musu a fita daga wani rudani amma in suna da karatu da fahimtar da za su fahimci in ka idar a raka'a biyu saboda ganin yanzu kai ne liman ka ce assalamu alaikum a zaman tafiyar farko sai suka ce subhanallah tun da ka'idar sai ka ce ai ne matafiyi ne za su fahimci haka su tashi suka to shi ke nan, ba kai laifi ba an fahimta ko amma magana ta cikin da wata niyyar ka shiga za ka iya canza niyya kana cikin yin sallah maganganu ne na malamai an gane ku yawa yake cewa idan liman ya ɗago yake sami Allahu liman hamida mamu da ke biye da shi mai za su ce za su ce sami Allahu liman hamida su kuma ce rabbana wa lakal hamd da shi da su duk suna faɗar rabbana wa lakal da shi da su duk suna faɗar sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida zikirin ɗagowa ne rabbana wa lakal alhamdu zikirin bayan dagowa ne. Ya eh, shi ne abin da kira subhanaka allahumma wa bihamdik kace me wannan magana da ake ta kafin da kusa yin wannan kala da ta yi Ya yakan yi da kamar zai ta sanar da sana eh. amma wani yana karin kwari ta da yake cewa shi yaki dan yaudara ne kewa yana daga ciki cewa yaki dan yaudara ne yaki dan zamba ne yana daga cikin zamban yaƙi. inda za ka yi ka nuna ba nan za ka yi ba eh kuwa na eh. yake cewa to gashi mun fara karatun yakin tabuka duk da mu kare ba amma bai ji ana faɗo dokin sayar na ali ba wanda aka ce wato kirjin dokin izab da dubu sayar na ali izab da dubu an ce sarkin yakin masallata ka saura ya ce ai shi ba zai zauna ba sai ya ga jini ya kai da kirjin dokin to kana gama sai ka ce kurin kusan kan bare subhanaka allahumma wa bihamdika